ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون ya haramta muku taɓa dukiyar maraya shine wanda ya rasa babansa kafin balaga sai da abin da yake akwai amfani da ƙaruwar dukiya a cikinsa har sai ya balaga an ga shirya a tare da shi hakanan Allah ya haramta muku tauye ma'auni da kilo, ya wajaba a kanku, ku yi adalci wajen karɓa da bayarwa a cikin ciniki, ba ma ɗora ma wata rai sai abin da za ta iya, abin da ba zai yiwu a kuɓuta daga gare shi ba, na ƙari ko ragi a ma'auni, ba laifi a kansa, ya haramta muku. Ku faɗa abin da ba daidai ba a cikin labari ko shaida, kada ku kula da aboki ko maƙi. ya haramta muku warware alkawarin Allah, idan kuka yi wa Allah alkawari ko kuka yi alkawari don Allah waɗannan abubuwan da suka gabata, Allah ya umarce ku da su umarni mai ƙarfi don fatan ko kwatu na ƙarshen lamarinku.